ko kun san cewa yanda mace da yanda mace da namiji suke dadewa ba sa dadewa kamar yanda mace da mace suke dadewa saboda mace da mace ne su kusan awa biyu suna gamsar da juna har sai sun ji sun gamsu amma namiji in shi ne bai wuce ya minti goma ba ya ka ji mace ta daina sha'awar shi kwatkwata saboda mace in ta fara tsotsan ma mace nono abin da ya ba abin ba kyau gaskiya jama'a <laughs> to shi ko namiji fa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 to ba haka mace za mata ba na mutum sai ya fi yadda za ta fi jin daɗi sosai